In aka yi mana haka, gaskiya ba a yi mana adalci ba. Malam Mahiru. Na'am. Sanin kanka ne. Eh. Idan mai gari ya rasu, ‘ya'yansa ne suke gadon gida. Kuma shi yana da magada da za su gaje shi. Ya kamata ka gaya musu gaskiya Malam Lima. Wannan gaskiya ne. Yawwa. Ah, bismillahirrahmanirrahim. ala wa hmm? ah, na riga na gama duba dube na yawwa na da ƙasa abin da ƙasa ta nuna min na mari duk abin da na gani a matsayina na malam mashiru wannan yaro shi ne icen jana ya hau wannan ah, wannan yaro yaro lawai wannan ah. wani ba ya lawai ba eh, ah. eh eh to to eh, lawai ai lawan shi ne wanda ya cancanta kuma in ya hau kan wannan kujera za a zauna a garin nan lafiya za a samu ci gaba da duk abin da muke bukata a wannan yanki na kwarai da gaske kwarai kuwa domin na yi gane ganen da cewar mutukar wancan yaro ne fa zai zo ya rike wannan kujera hmm. garin nan ma fa sai mun sai mun shiga bala'in da ba taɓa shiga ba dan na ga furi akwai furi da za a shiga akwai fari da za a shiga subhanallah za mu shiga fari to da haka zaman lafiyar mu da zaman lafiyar jama'a wannan labar. shi ne wanda ya cancanta shi ne kawai cancanta to to ni ina ina ganin ma wato wani abin da yake ban mamaki shi wannan yaro ai yana bin yana karatu ko ba haka ba kuma ni ma ɗa ne a wajena eh? ma'amalan mutanen garin nan da shige da fici da komai gaba ɗaya ba abin da ba da ni ake yi ba to idan dai ruko ne ya tashi aka ce yau gani ni ne akan wannan kudi fa shikenan fa sai a zauna lafiya ya ba wa duk mutane an saba da ni na saba da su kuma ma kan ce da dan tsoma baki na yi a fannin ko ba haka ba ni abin da muke so da kai yanzu na wuce mutanen gari gaba daya ka dubi Allah ka taimake mu kai hakuri ka rike wannan gidan a'a da in in in to eh ka abin da ya sani shekaru ka wannan wannan hira zama kai ne za ka yi ko mutum da ba abin da baka sani ba a haka ne haka ne yaro ka fashe karatun sa sosai ya zarfi ilimi domin iyaye da ya zo da turanci ka bar shi gama wannan bature ne na baka fata na bakin mutum mm. muka samu a nan garin gaskiya ya to ka rike gari ka rike ka rike gida ita kuma wannan ka kula da ita in ba duk ma wani abu ma ma sai a abin nan ko mm. eh ka rike gidan ka ba daya eh ni ma abin da nake gani kanin miji miji ne malama malama ni ma abin da nake gani in na taba yaron nan birni ya karatun sa ka ji magana yaro bature ne ya iya oh, turanci ba. in garan da turanci abun yo Allah wa mu kafa gaban nan shi kuma lawaye shi ya fi cancanta da rike oh, matsayi a oh, lokacin da murgayi mai gidanki yana da rai mm-hmm. da ya kwanta rashin lafiyar ma filaye da za a sayar na bayan gari ba kai ka ringa saka hannu ba ni nake sa hannu jini nake sa hannu kwarai to in da haka ne to ai kaga mutane yanzu ma aka zo ci ake ina wakilin mai gari eh. to ya riga ya rasu kuma sai ya rasu wanda za a dora ba zai yi ba don in aka yi sakaci wallahi sai gidan nan kuma ya kubce ai sai tafi sai tafi gidan su mamuda to shi ne abin da sa shi yaro yana can da karatunsa karshen ta ma zo ce ba ya so ban mai ba ma kushe ta mu ba ma ya so din kuma akwai wata yar magana abin da ya sa na shawarce ki da a yi haƙuri shi ne wai duniyar nan ma gaba ɗaya kwana nawa take ai shi ma fa zai rike ne fa kawai fa na wasu 'yan kwanaki kalilan kuma eh kuma gani duniyar kuma ga ta nan babu eh, kwakwa eh, eh. eh to ai shi kenan abin tun da haka kuka ga shi ne daidai shi kenan sai ku ta yi to ai biki ma san wani abu ce zo yayi ma ai lafiya lafiya kara ma lafiya muna waje za mu to kace turan ka dade a iya buga yanzu a baka buga ba a ka buga anan ka jira waje eh ba ku to lafiya na waje eh, yawa za mu jira su Allah no makarka yi nisa ba a ina ni da zan abin nan Allah ya ma da eh, to na yawwa eh, mm. kake nisa fa mahiru kake nisa yawwa wato inna umma in kuwa haka ne wallahi babu lawan ya ci amana ta ya yaudare ni amma Allah ya sa ya yi koyi da kyawawan halaye irin na mahaifina ya ringa tausayawa talakawa yana kuma kwato masa haƙoƙinsu. Hmm, lalle, ai ko kusa, ko kusa bai ɗauko layin mahaifinka ba ko kaɗan ba ta inda ibiyo mahaifinka. Lawan yanzu karkarar nan duk inda ka shiga maganar lawan ake yi. Ya uzura musu, ya uzura wa talakawa, ya ƙwace abincinsu, ya ƙwace shanunsu ya ƙwace musu dukiyarsu ya zagi wannan ya bugi wannan kai karewa ba har fashin mata yake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fashi na mata yake yi wa mutane shi isa duk karkaran nan yanzu zagin su ake yi ya buwaye mutane ba abin da ya rika illa ya ci amana da mugun manufa da cin zali aikin ba lawan ne ina ku gaji halin mahaifinku ai ko kusa ko kusa sun yi hannun riga in kuwa haka ne bai kyauta ba lalle lawai ya ɓata sunan masarautar nan kuma ba haka aka san wannan masarautar ba ina dai ka faɗa danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa